Malam Ibrahim Jirgi, ni ne dai Malam Aliyu ne da muka kira da kai kwanakin baya. Eh. Wani labari na wani kafinta ne. Eh. da wani mai gidan ya ɗauko shi zai masa aiki a wata unguwa to sunan unguwar nan unguwar sunan ta yalwa inda kafinta nan zai yi aiki eh. kana ji ina jin ka to shi ma mai gidan sunan mata shi yalwa to to shi kuma kafinta da ya hau saman kwano yana gyaran kwano sai ya ga unguwa ta cika Hmm. mai gidan yana ji sai kafin da ne yake cewa ka gaskiya yalwa ta cika da kafin da yake gaskiya yalwa ta cika shi kuma mai gida sai ya ce ka san ta ne dama sai ya ce aini da kake na nan na san yalwa tun kafin ta haka tun kafin ta cika haka na san yalwa tun kafin ta cika sai mai gida ya ce don uban ka sauko aikin ma ba za ka yi ba <laughs> tun da zai ka riga ka san mata da haka na magana ta ce ka to sauko aikin ma ba za ka yi ba sai ka inda gida ya kama kafin ta da duka. zan ba da labarin wani inyamuri ne da wani dan china wani inyamuri ne da da ya rabi sun je cin abinci wurin irin wurin cin abinci restaurant ɗin suna cikin cin wannan abinci sai suka lura da wani dan china yana bayan su shi ma yana cin nashi abinci dan take sai wani kuda ya ya rabi ya kora kuda inyamurin nan shi ma ya kora kudan nashi waɗannan na zagaya wurin ɗan shi kuma sai ya kame ya cinye shi suna nan suna kallo suna ta mamaki kai mutum ne ci guda ana nan ana nan suna cin abincin kafin su gama sai ga wajen ya kada su kuma ya kare wani wancan da ya rage sai da ya raba ne kura wani guda yana zuwa wurin wannan inyamuri inyamurin ya kama guda ya ce ya kalla ɗan na ya tambaye shi yaya nawa za ka siya come on, let's, go. I told you. We set fire. me, I told you. We fly like